يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزام قارس باب الكفاءة والخيار إن شاء الله من أجل كتاب النكاح

wannan littafin kuma hadisi na 1041 wani littafin ma hadisi na 1042 karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan rabuwa a dalilin cuta rabuwa a dalilin bayyana wani ciwo wato kashe aure a dalilin bayyanar wani ciwo wannan ita ce matsalar da ibn hajar ya kawo ta ƙarshe a wannan babi na alkhiyar babi da ke magana akan zaɓi na rabuwa zaɓi na rabuwa a tsakanin miji da mace wa an zaidu bin ka'ab bin ojiyarata an karbo hadisi daga zaidu bin ka'ab bin ojiyarata an abi ya karbo daga mahaifinsa shine ka'ab bin ujratal ansari qala ka'ab bin ujrata yace tazawaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al'aliyata manzon Allah ya auri wata mata da ake kiran ta al'aliya al'aliyatu bintu zubiyan al'aliyatu bintu zubiyan da ake samu game da sunanta yana dai ba mu labari daga cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura akwai wata mata da ake karanta al'aliya daga wannan ya nuna cewar an riga an kulla aure a tsakaninta da manzon Allah min bani gifar ita wannan matar tana kabilar banu gifar wasu larabawa falamma dakalat alaihi a lokacin da ita wannan mata ta shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato a lokacin da ta tare wa ya siyabaha ta aje tufafinta idan aka ce ta aje tufafinta ana nufin ta cire tufafinta ra'a bi kashihiha bayaban sai manzon Allah ya ga wani farin launi a kuibinta wato tsakanin ƙugunta da kuma haƙarƙari tsakanin ƙugunta da kuma haƙarƙari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga fari fatar wato fatar launinsa ya zama fari asali da larabci ina aka ce alkashhu kamar yadda ya zo cikin lisanul arab a mujallar na goma sha uku shafi na saba'in ma bayan alkhasirati ila bila'i alkhalfi a tsakanin kugun mutum zuwa haƙarƙarinsa ta baya maimakon ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga launin wurin ya zama fari kal alamar ji tana da kirci fatar gurin launin ta ya canza faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilbasi fiya baki ki sanya tufafinki annabi ya gaya mai ita wannan mata ki sanya tufafinki domin dama ta riga ta cire tufafinta lokacin da ta cire tufafinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga launin fatarka ta wannan gefen jikin nata ya canza alamar ne ba ta da lafiya sai manzo Allah ya ce sanya tufafinki wa haqi bi ahliki manzo Allah ya ce kuma ki tafi ga iyalanki wato ka tafi gida wa alhaqi bi ahliki ki hadu da iyalanki wannan dalilin yasa idan mutum ya ce wa matarsa ki tafi gidanku to aure ya mutu kaga manzon Allah bai ce na sake ki ba manzon Allah ya ce sa tufafin ki ki je gidanku da zaran mutum ya ce wa matarsa je ki gidanku to magana ta kare aure ya mutu wannan yana cikin fatawar lajina mujallar na 20 shafi na 68 malamai suna cewa sai dai idan mutum ya yi korafin yana da wani dalili wata hujja da ta sa ya ce wa matarsa ki je gidanku je ki gidanku saboda babanki ba shi da lafiya ki duba shi ki je gida saboda ki ba su taimako inda ka ce akwai wani dalili to shine amma idan mutum ya ce wa matarsa je ki gida domin da yawa mutane sukan dauka ana iya tura mace gida wai saboda horo wannan babu shi a sunnar manzon Allah babu haka a sunnar manzon Allah saboda matarka tana wahal da kai sai ka ce je ki gida ki kwana biyu ka san gidansu suna cikin wahala don haka in ta je gida za ta gane kuranta a tunaninka wannan daidai ne to a sunnar manzon Allah ba haka bane daga ranar da ka auri mace hakkinta ya rabu daga wajen iyayenta so maganar cewa ka tura ta ga iyayenta bai mata so ba kuma ko da sakinta kai a nan gidan za ta yi idda sai ta gama idda za ta mai gida domin lokacin da ta gama idda ba matar ka bace so kaga kenan iyaye za su karbe ta amma da yawa mutane suna haka saboda an samu sabani a tsakanin shi da matarsa sai ce ki je gidanku a matsayin ya hore ta wani ma yana kiran sauyin jinginan aure babu inda ake jingina aure a sunnar manzon Allah ko dai ka rike ko ka saki shine abin da Allah ya faɗa al insaqu bil ma'ruf aw at-tasrihu bil ihsan ko dai ka rike ko ka saki in ma ka saki anan za ta yi idda haka Allah ya ce sai ta gama sai dai fa in saki na uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki sanya tufafin ki je gidan Ka ga manzon Allah bai ce na sake ki ba amma babu shakka saki saboda magana farko an ce annabi ya aure ta yanzu ya ce sa kaya ki ta gida kaga magana ta kare a saki ne ya ce wa amara lahabis sadaki kuma annabi ya mata umarni a ba ta sadakin ta cikakke nan ma kuma kaga wani hukunci ne mai zaman kansa da zaran ka auri mace ko da baka tara da ita ba inda kun keɓe to ta ci sadaki kisa mazan Allah ya ce a ba ta sadakinka da zaran ka auri mace ko da baka tara da ita ba aure ya mutu idan dai kun taɓa keɓewa to ta ci sadaki amma idan ba ku taɓa keɓewa ba sai auren ya mutu rabin sadaki ne amma idan za ka auri mata ka mutu kafin mata ta tare to sadaki kammalalle za a bata domin ba laifinta ba ne kai ne ka mutu don haka za a bata sadakinta cikakke wannan yana cikin sahihu fikri sunna mujalla na uku shafi na 169 haka sharhu muntahal iradat mujalla na uku shafi na 22 annabi sallallahu alaihi wasallam amara laha bis sadaqi ya yi mata umarni a ba ta sadakinta mai yasa ai da ka gane amsa abinda ya sa annabi ce a ba ta sadaki saboda ya keɓe da ita ai ko da dai bai tara da ita ba amma tun da sun keɓanta magana ta ƙari kuma wannan keɓantan yana waje ta idda idan mace ta auri mutum auren ya mutu bayan sun keɓanta sai ta yi idda amma idan ba su taɓa keɓanta ba auren ya mutu babu idda sai ta yi wani aure Su kaga keɓanta da mace yana ba da hukuncin jima'i da ita ko da kuwa mijin bai tara da ita wannan matar ba a ka'ida ta sunna shari'ar musulunci shari'a ce kammalaliya shari'a ce da ta zo da tsari saboda tsare hakkin mutane domin in ba dan Allah madaukaki ya wannan hukuncin ba mazaje da dama suna iya kin ba mace sadaki alhali kuma sun tara da ita sai su yi inkari ai na keɓe da ita ne kawai ban tara da ita ba saboda haka ba zan ba da sadakin ba sai shari'a ta hukunta sadaki kan keɓewan ba tara ba su kaga an yi maganin zalunci a tsakanin miji da mata ya ce rawahu da haikin, al-imam ya rawaito hadisin to gaskiya hadisin nan yana da matsala al-imam da ya rawaito hadisin yace hadhihi laisat bil kilabiyya an samu sunayen wannan matar daban-daban a riwayoyin hadisin da aka karwaito ana cewa asma'u bintun nu'man al-gifariya <clears throat> asma'u bintun nu'man kaga anan ya sa ta al-aliyatu sunan ita wannan matar sannan akwai riwayar al-imam al-hakim kamar da ya faɗa wannan yana cikin al-musfaddarat al-imam al-hakim yace ta asma'u bintun nu'man shine sai malamin ya ce wafi fi isnadihi kuma a cikin isnadin wannan hadisin akwai jamilu bin zaidin ta'i akwai wani mutum da ake kiransa jamilu bin zaidin ta'i shi wannan mutumin shi ya rawaito hadisin nan wa huwa majhulun ibn hajar ce shi kuma an jahilce shi ba a san shi ba ka'idar hadisin manzon Allah kuwa duk wanda ya rawaito hadisi sai an san waye shi to shi wannan malamin da ya rawaito hadisin ba a san shi ba al-imam al-bukhari yace lam yasihha hadisu duk inda kaga hadisin wannan mutumin bai inganta ba inji al-imam al-bukhari wanda shine babban masanin hadisi duk inda kaga hadisi aka samu isnadin sa akwai jamil bin zaid al-qadi al-imam al-bukhari yace to wannan hadisin gaba ɗaya ka jefar da shi sai dai fa in ya samu wata riwaya daban waqtu lifa alayki an samu sabani game da shi wannan malamin fi shafihi game da malaminsa wanda ya ɗauko hadisi a wurin shi ikhtilafan kasira sabanin da yawan gaske wannan bayanin ibn hajar kenan a cikin bulugun mara kaga ibn hajar yana gwada maka wannan hadisi labarin da aka samu dinnan labari ne wanda ya taho ta hanyar wani malami guda shine jamil bin zaidin afa'i kuma malaman hadisi suna inkarin hadisinsa sannan hadisin ma ya taho da saɓani talakuzza idan ta samu alkamil fi bu'afa littafin ibn aji mujallar na fi shafi na 593 ibn aji ya kawo misalai na saɓanin da aka samu game da wannan riwaya din jamilu bin zaidin yi urafu bi hadal hadisi duk inda ka samu wannan hadisin hanyoyinsa gaba daya sun biyo ne ta hanyar wannan malami duk inda aka samu riwayar hadisin za ka samu akwai wannan malamin a ciki wata rabar ruwatu an bi hazar hadisi hasaba ma zakar bukhari al-imamul hakim ya ce wannan ya zo cikin al-musaddar hadisi na 6812 ita wannan matan a nan an kira sun sunanta al'ahadiyar sannan an kira ta alkiladiyar ya fito da ismiha asalin sunanta fa na ɗaya al'imamul haƙi mai ce a wata riwayar an ce sunanta fatimatu bin tubahat bin sufiyan alkilabi wa kada ba abubuwan wasu kun suka ce sunanta amratu bintu zaidin wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce sunanta saba'u bintu sufyan saba'u da alhamza saba'u bintu sufyan wasu malamai suka ce al'aliyatu bintu babiyan kamar yadda ya tawa a wannan hadisi na buzugul maram wa qala ba'dhum sai suka ce lam takun illa kilabiyatun wahida mace ɗaya ce inna maktulifa fi an dai samu sabani ne ta wajen sunayenta amma mace ɗaya ce wato mata ɗaya ce annabi ya aura sallallahu alaihi wa sallam. ya tarar da ita da wannan kirci annabi ya sake ta ita kadai ce amma aka sami saɓani game da sunayenta wata riwayar a ce sunanta fatima wata riwayar a ce sunanta amratu wata riwayar a ce sunanta asma'u wata riwayar a ce sunanta saba'u a wata riwayar a ce sunanta al'aliyatu wasu malamin suna cewa bal kunna jami'an a duka matan daban-daban ne walakin li kulli wahidatin hunna qissa ghayra qissati sahibatiha kenan annabi ya auri matan nan duka kuma kowace ta zo da kirci annabi ya rubuta ta wannan ba ba gaskiya bane shi yasa hadisin al-Imam Bukhari yake cewa ta inda duk ka dube shi bai inganta daga manzon Allah ba kuma hadisin ya taho kamar yadda aka samu ta zaidu bin ka'ab bin ujra ka'ab bin ujra kal ansari akwai riwaya da ya taho annahu amara da hadis sadaqi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a bata sadaqi wannan ya taho cikin al-muhalla ibn hazm ya kawo riwayoyi na cikin al-muhalla mujallal na 10 shafin 115 akwai riwayar zaid bin ka'ab bin ujra an abihi qala tazawwaja rasulullahi imra'atan min bani gifar annabi ya auri wata mata daga kabilar banu gifar falamma dakhalat alai lokacin da ta shigo wa wada'at thiyabaha ta cire tufafinta ra'a bi kashfiha bayadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga launin fari a kwibinta a gefen wato haƙarƙarinta fa qala sai annabi ya ce mata ilbasi thiyabaki wal haqi bi ahliki ki sanya tufafinki ki koma gida wa amara laha bi sadaqi sai al-imam al-hakim yace hazihi laysat bil killabiyya inma hiya asma'u bint al-uman akwai riwaya da tazo zaid bin ka'ab yace babansa ya ce تزوج رسول الله امرأة من بني كفار النبي صلى الله عليه وسلم يا أولو تما تالك كبيلر بنو كفار فأهديت إليه أككاو مسجدها فرأى بكشها وضحا من بياض manzon Allah ya ga launin fatarta ya zama fari fakala sai manzon Allah ya ce gummi ilaiki ya baki ki tattaro tufafinki kisa walhaƙi bi ahaliki ki tafi ga iyalanki wa alhaƙa laha maharha sai da ta tafi kafin na annabi tura sadakin aka kai mata sannan akwai riwaya da ta zo wannan duka riwayoyin mutum guda ne shine ka'ab bin ujrat al to akwai riwaya ta biyu ta sa'ad bin zaid al-ansari yace tazawwaja rasulullahi in min bani gifar manzon Allah ya auri wata mata daga kabilar Banu Gifar wa kala biha ta tare fa amara fa amaraha annabi ya mata umarni fa naza'at thawbaha sai ta cire tufafinta fara'a biha bayadan min barasin inda sajiha sai manzon Allah ya ga kirci a daidai nononta daidai mamanta fanna ga rasulullah sai manzon Allah ya ja da baya manzon Allah sai ya ce zai thawbaki ki dauki tufafin ki fa asbaha wa qala laha da gari ya waye kaga kenan ka kwana gidan manzon Allah da gari ya waye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idhaqi bi ahliki koma gidanku fa akmala laha sadaqaha sai ya cika mata sadakinta to waɗannan hadisai kashi biyu ga hadisin Ka'ab bin Ujwar al-Ansari ga hadisin Sa'ad bin Zaidin al-Ansari sai kuma mutum na uku shine Abdullah bin Umar shi ma ya ruwaito hadisin tazawwaja rasulullahi imra'atan min bani gifar shi ma yace manzon Allah ya aure wata mata daga kabilar banu gifar falamma dakhalat alayhi a lokacin da ta shigo ra'a bi kashiha wad'an faraddaha manzon Allah ya ga wani launin fari a jikinta saboda ka sai manzon Allah ya mai da ita da ya mayar da ita sai manzon Allah yake dallastum li wato kun lullube min aibu kun ɓoye min aibu kamar ka ce kun cuce ni yana gaya ma ainihin waliyanta wannan yana musnadul imam abi ya'da shi ma isnaduhu da'if isnadul hadisi yana da rauni yana talfisul hadith sannan akwai riwaya ta abdullahi bin umar tazawwaja rasulullahi imra'atan min bani gifar manzon Allah ya auri wata mace daga kabilar banu gifar fara'a fi kashfiha bayaban manzon Allah ya ga launin fari a fatar jikinta ta kuyibinta fa khalla sabila sai manzon Allah ya fita hanyarta da wannan lafazi yana mushkil shafu mushkil al-athar na al-imam al-tahawi hadisi na 644 sannan akwai riwaya ta karshe na Abdullah bin Umar anna nabiy sallallahu alaihi wa wasallam tazawwaja imra'atan min bani gifar manzon Allah ya auri wata mata daga kabilar banu gifar falamma udkhilat alai lokacin da aka shigo mar da ita ra'a bi kashiha bayaban fana'a anha ta tuɓe kayanta annabi sai ga fatarta ya zama fariƙal manzon Allah sai ya ja baya manzon Allah sai ya ja baya shine fana'a anha wa qala sai manzon Allah yace arhi alayki fa khalla sabilaha annabi yake ta hanyata wa lam ya'khudh minha shay'an duk kyautar da manzon Allah ya mata bai karbi komai ba sai ya bar mata waɗannan duka suna karantar da mu wasu abubuwa na halayen manzon Allah kaga bai dace ka auri mace saboda auren ya mutu ka karbe wani abu ba duk da cewar kamar yadda ya taho ta wata riwayar annabi ya ce da lastun li wato kun cuce ni kun lullube min aibu ba ku gaya min ba amma kuma annabi bai karɓi kyautarsa ba sai ya bar musu wannan shi ke gwada maka kyan halin manzon Allah wannan yana a sunan kubra na alimamun bai haƙi to labarin nan duka da wanda ya taho ta ka'abin uzarat al-ansari da wanda ya taho ta sa'ad bin zaidin al-ansari da wanda ya taho ta abdullahi bin umar dukkan su hanya guda ce dukkan su sun biyo ta hanya guda ne shi yasa hadisin bai inganta ba kuma malaman hadisi da yawa kusan duka suna tabbatar da hadisin yana da rauni kamar ibn abdulbari ya kawo labari ita wannan mata al'adiya a littafin al'isti'ar mujallar na biyu shafi na 157 ta yi ce la ya sihu labarin ta bai inganta ba haka na siyar a alamin nubala na al'imamun zahabi al'imamun zahabi malamin hadisi ne shi ma akwai littafin tarihinsa ya kawo maganar yana mujallar na shafi na 254 aka shafi bulugin maram na ibn ufaimin da mujallar na bishafi na 529 takirijin hadisin yana irwa ulgali da mujallar na shida shafin 326 ibn kasir Allah ya mishi rahama mai littafin albidayat wa nihaya malamin tafsir a littafinsa na tarihi albidayat wan nihaya Mutalla na takwas shafi na 203 yace ya kawo labarin matan da annabi ya aure su amma bai tara da su ba auren ya mutu mata nawa ne domin akwai labarai da yawan gaske kamar yadda muka karanta misali ita wannan amma kaga duk riwayoyin ita wannan matar gaba ɗaya malaman hadisi sun ce ba wanda ya inganta babu wanda ya inganta to shin me gaskiyar matan da annabi ya aure su bai tara da su ba ya aure su auren ya mutu mata nawa ne a littafin albidayatu wani nihaya mutum na takwas shafin ɗari biyu da uku. sai kawo maganar aisha matar manzon Allah tunda ita matar annabi ce kaga ita za ta fi ba da labarin matan da annabi ya aure su auren ya mutu bai tara da su ba aisha ta ce falmar a tanin latani lam ya ga kulfi bihima fahuma mata biyu ne mata biyu ne in ji aisha allah ya kara mata yarda mata biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure su Bai tara da su ba na daya amratu bintu yazid al-gifariya su kaga ba al'aliyatu ne. amratu bintu yazid al-gifariya na biyu ba ashanba'u sunanta kenan ba'u. ana ce mata ba'u bintu amrin al-gifariya ita ha. su kenan mata biyu din nan duka da kabila guda ne banu gifar da amratu da ba'u bintu amrin al-gifariya sai aisha ta ce ita amratu amratu bintu yazid al-gifariya fa innahu khala ba shakka annabi ya ke banta da ita wajarradaha har ma ta tuɗe ta cire tufafinta fara'a biha wadahan sai manzon Allah ya ga launin fari a jikinta alamar fatar ta babu lafiya faradda sai manzon Allah ya mai da auren wa aujaba laha sadaqa kuma annabi ya wajabta mata sadakin ta gaba daya wa hurrimat ala ghairihi sannan kuma ita wannan mata daga lokacin haramun ne wani dan adam ya aure ta har abada haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun da har ya taba aurenta ya keɓe da ita amma bai tara da ita ba ya sake ta mai dalilin sakin saboda ya tarar da tana da kirci fatar ta babu lafiya saboda aka ce annabi ya rabu da ita so kaga wannan wannan matar ita ce labarin kirci ke jikinta wanda shi ibnu kasir yake kokarin tabbatarwa ta hadisin aisha ba waɗancan hadisai da muka karanta ba don dukkan su ba su inganta ba sai ce mace ta biyu ita ce ashamba'u dinnan ashamba'u bintu amrin al-gifariya labarinta yana tarihin ibnu jarir al-qabari akwai littafin tarihi na ibn jarir yana cikin littafan tarihi na farko muhimmai tarihi ibn jarir a kabari mujallar na uku shafi na 166 ibn jarir shi ma ya ba da labarin ita wannan mace ta biyu a shamba'u to amma shi ma da ya kawo labarin ta ya kawo ga tattamri yana cewa kala abubuwan wasu suna cewa daga cikin matan da annabi ya aura akwai mai sunar ashamba'u shi ma kansa kenan bai tabbatar ba su kaga kenan babu wata hujja mai karfi wacce take nuna ashamba'u tana daga cikin matar da annabi ya aura amma dai eh, ibn jarir ya kawo labarin ibn kasir ya kawo labarin shi ibn hajar saboda labarin ba shi da isnadi kuma ba shi da inganci saboda haka ma ya kawo shi a littafin alifa mutu fi tamizin sahaba ga shi da ya kirga matan da annabi ya aura gaba su an ba da labarin su a wannan littafi amma bai kawo ashamba'u ba in ka zuwa ba za ka ga wata mace ashamba'u ba amma waɗannan manyan malamai su kuma sun kawo ibnu kasir da ibnu jarir al tabari to ita ashamba'u abin da ya faru da ita falamma ushilat alayhi lam takun yasira lokacin da aka kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato yakan so yayi wa mace alheri da aka kawo ta ta tare fataraka hayan tadir bi halisura. manzo Allah yana neman idan ya samu wani dan wadata sannan sai mata kyauta a daidai dan tsakanin sai autansa ya rasu shine Ibrahim yaron annabi mai suna Ibrahim sai ya rasu falamma mata ibnu ibrahim ala tafi'ati zalika kwatsam yaron annabi da ake kira ibrahim shine yaron sa na karshe yana rasuwa sai ita ashamba'u ta ce sautsayin baki law kana nabiyyan lam yamut ibnuhu sai ta ce da annabin gaskiya ne da ɗansa bai mutu ba su kaga wannan magana ba ƙaramar magana ba ce babban magana ce da dai annabin gaskiya ne da ɗansa bai mutu ba domin ai ko da annabawan farko su kansu sun rasu bare ƴaƴansu to maganar ba ta da ma'ana amma da yake annabi da ya ji wannan magana to bai kamata a ce irin wannan magana ta fito gidan manzon Allah ba fa tallaka ha sai manzon Allah ya sake ta wa aujaba laha sadaqa manzon Allah sai ya wajabta mata sadaki ita ma wa hurrimat ala ghairihi ita ma kuma auren ta ya zama haram har abada su waɗannan mata guda biyu su ne bayanin ita aisha Allah ya ƙara mata yarda su ne matan da annabi ya aure su amma bai tara da su ba kuma sun tare amma annabi bai tara da su ba auren ya mutu amratu Bintu yazid al-gifariya ash-shamba'u bintu amrin al-gifariya to ita al-aliya fa wanda ya zo cikin wannan hadisi ibn hajar ya yi magana a kanta a cikin littafin al'ifaba ta fita da sahaba a mujallar saka shafi na goma sha shida kaga ibn hajar ya iya kawo labarin ashamba'u bintu amrin algifariya amma ibn hajar ya kawo labarin al'aliyatu ita al'aliya babu shakka tana cikin matan manzon Allah al'aliya bintu babiyan al-kilabiya al'aliyatu bintu babiyan al-kilabiya tazawwajaha rasulullah manzon Allah ya aure ta wa kanat inda kuma sha Allah Ka zauna da annabi na wani lokaci kaga kenan ya gwada ma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara da ita thumma tallaqaha sai ya sake ta wannan yazo cikin bayanin ibnu abdul barri da kitabul istiab fa muktabahu an takuna mimman dakhala bihinna shine ibnu hajar yace tunda har ta daɗe da manzon Allah ya gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tarawa da ita al'aliya to ibnu manda lamma zakara al-azwaja lokacin da ibnu manda yake kirga matan manzon Allah eh, a littafin su sai ce tallaka al'aliyatu bintu babiya manzon Allah ya sake al'aliya kaga kenan ya aure ta an samu wani lokaci annabi ya sake ta wannan ya zo cikin bayanai na malaman tarihi sun tabbatar shine sai ya ce wa na annaha saboda kabla an yahruma Allahu nisa nisa abin mamaki da ya faru shine a lokacin da annabi ya sake ta a wancan lokaci Allah tabaraka ta'ala bai haramta auren matan manzo ba saboda aka da annabi ya sake ta sanaka had na ammi Allah min qaumiha sai ta auri wani ɗan baffanta annabi ya sake ta sai ta auri wani dan babbanta wa waladat fihim kuma ta haihu wannan ya zo cikin kitabun musannaf eh, na al-hafiz abdurrazzaq yana kismu tafsir ta bayanin al-imam az-zuhri al-aliyatu bintu babiyan allati talaqaha annabi ya aure ta daga baya ya sake ta wa tazawwaja tai aure a lokacin da take gidan manzon Allah ana kiranta ummul masakin kaga tana da halin kirki tana son talakawa amma duka labarai da aka samu babu wani labarin da ya nuna dalilin da ya sa manzon Allah ya sake ta ba a samu labari ba amma dai babu shakka annabi ya sake ta fa tazawwaja qabla an yahruma ala an-nas nikaha nikahu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya haramta auren matan annabi saboda daga baya Allah ya saukar da aya ta 53 suratul ahzab وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا Allah maɗaukaki ya ce ba daidai ba ne ku cutar da manzon Allah ba daidai ba ne musulmi ya aikata wani abu da zai ɓaci manzon Allah Allah ba daidai ba ne musulmi ya auri matar manzon Allah a bayan rasuwan shi har Allah har abada inna zalikum kana inda Allah azima Allah ya ce auren matan annabi babban abu ne a wajen Allah Allah ya haramta saboda haka lokacin da manzon Allah ya rasu matansa babu wacce ta aure har mutuwarta saboda matan manzon Allah ne a gidan aljanna ummahatul mu'minin Allah ya kara musu yarda wannan zaka ga labarin ita wannan al'aliyat bintu babiyan ذاك غني كتاب الاستيعاب مجلد نبوه أسد الغابة في معرفة الصحابة مجلد نبوه شاف من قريب 88 سكنا البداية والنهاية لابن كثير مجلد نبوه شاف لنا قريب 21 دقيقة فابن ديسا مكتاو العالية in ka dubi hadisin da muka karanta a nan ita wancan al'aliyan ba ita ce wannan ba wancan al'aliya an samu sabani game da sunanta daban-daban shine ne imam al yake faɗa yana cewa an kira sunanta al amma ba ita bace kuma hadisin ma bai inganta ba asalin al bintu babyan al-kilabiyya ita babu wani kirci jikinta abinda ya tabbata annabi ya aure ta sun zauna wani lokaci manzon Allah ya take ta wannan shine abin da malaman tarihi duk suka tabbatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka matar da ya saka saboda ya karar da fatanta akwai matsala akwai cuta ita wannan ta bayanin aisha allah ya kara mata yarda ita ce amratu bintu yazid al-gifariya amratu bintu yazid al-gifariya so kenan hadisin da muka karanta hadisi ne wanda ta duk inda ka dube shi bai inganta daga manzon Allah ba so amma ya kawo hadisin saboda ya nuna maka cewar ana iya sakin mace saboda an taras tana da cuta shi sa ya kawo hadisin nan manzon Allah me yasa ya saki wannan matar ya sake ta saboda ya tarar da fatar ta akwai cuta akwai ciwo a jikinta sai manzon Allah ya sake ta wato ashe kenan ana iya rabuwa da mace saboda tarar da ita da wani ciwo to wannan hujja mun ji daidai inganta ba hujja da za ka samu daga manzon Allah kai tsaye hadisi ingantacce annabi ya saki mace saboda ya tarar ba ta da lafiya babu wannan hadisi wannan shine hadisi don haka yasa ya kawo shi da farko ko kuma bai inganta ba to sai ya kawo hadisi hujja na biyu hujja ta biyu da take nuna cewar ana iya saki ana iya rabuwa saboda an tarar da cuta a tsakanin ma'aura wa an sa'id ibn al-musayyib وعن سعيد بن المسيب أنكر حديث لك سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله عنه أن لا يكرم سيرته قال سيدنا عمر يجي أيما رجل تزوج امرأة دفت إلينا متين أو لوتمتي فدخل بها تتالي شين الدخول أنا fawajadaha barsa'a sai tarar da ita mai kirci fatarta ya zama fari kamar labarin da ya faru na na ita amratu bint yazid al-gifariya asali albarasu albarasu ya taho a lisanin arab mujallar na biyu shafi na 64 da'un ma'arufin wa huwa bayabun ya ƙa'ufin jasadi abinda ake ce ma albaras fatar mutum ne zaka ga tana canza launi tana yin fari tana yin fari kuma ba wai saboda kuraje ko wani abu ba tana canzawa sai zama tamfar kamar kuturta ake ce ma kirci shi suke ce ma albaras idan mutum ya auri mace in ji na umar ya tarar da ita wannan mata tana da kirci a fatar ta aw majnunatan ko ya tarar da ita taɓaɓɓiya tana da hauka an yi aure sai muke tarar da amaryan mahaukaciya ce au majzumatan ko ya tarar da ita kuturuwa majzuma mai kuturta falahar sadaku to ta samu sadaki bi masisihi iyaha saboda ya shafi jikinta so a nan abdukul ya zama tarawa kenan ya zama tarawa wato da ya ce ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fa dakala biha ya tara da ita ya riga ya tara da ita shi yasa yake bi masisihi iyaha wa huwa lahu ala man garrahu minha zai karbi sadakin sa akan wanda ya rufe shi inji sayyidina umar waye ya rufe shi waliyinta ita dai ta ci sadaki tunda har mijin ya tara da ita to amma mijin yana da damar ya koma wajen waliyin ce ba ni sadaki na ka auren min da mahaukaciya ba ka gaya mun ba akhrajahu sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur ya fitar da hadisin yana babu man ya tazawwaj imra'atan majzuma aw majnuna yana kuma babu eh, yana yana littafin al-imam malik yace wa malikun al-imam malik shi ma ya rawaito hadisin yana littafin muwaffa babu ma ja a khiyar hadisi na 2076 yanda hadisin ya zo cikin littafin muwaffa an sa'i ibn al-musayyab annahu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan duk sa'ilin da mutum ya auri wata mace wa bihi jununun shi mijin ya zamanto yana da tabin hankali ba ita matar ba au dararun ko yana da wata cuta fa tu khayyar to ita wannan amaryan an ba ta zabi tana da zabi fa in sha'at qarrat in ta ga dama ta zauna da mijin a haka wa in sha'at faraqat in ta ga dama ta rabu da wannan mijin wato aka auren. so kafi kenan gefen miji da gefen mace ba wai gefen mace kadai ba shi sayyiduna umar yayi maganar gefe biyu ne amma anan sai aka kawo gefen miji idan mutum ya auri mace ya tarar da ita tana da wata cuta ko tana da hauka sai na umar ya ce to ta ci sadaki matukar mutumin nan ya tara da ita amma zai nemi sadakin shi a wajen wanda ya rude shi shine man garrahu man garrahu wanda ya rude shi wanda ya rude shi shine waliyinsa domin haka yasa idan kana walittar mace akwai bukatar ka san lafiyarta akwai bukatar ka san lafiyanta amma baka sani ba ka tambayi mata su da sani saboda babu wani sirrin mace wanda uwaye ba su sani ba kafin a daura aure za ka tambaye su ina lafiyar wannan mata tana da wata matsala a rayuwa ko tana da taɓin hankali ko wani abu duk waɗannan ya kamata mutum ya sani kafin a daura aure sai an gaya wa mutum wani ga damuwar da ke tattare da wanki idan ya yadda zai aure ta haka da hannu. Ya ce wa ibn abi shayba haka ne ibn abi shayba shi ma ya rawaito hadisin yana kitabul musannaf yana almar'atu yatazawwajuha ar-rajulu wa biha barasun aw juzamun fa yadkhulu biha mujallal na uku shafin ɗari da uku da goma ibn umar ya ce man tazawwaja imra'atan wa biha barasun aw juzamun aw jununun fadakala biha falha sadaq bima yastahillu min farjiha a wannan lafazi ya fito da bayanin a fili idan mutum ya auri mace ta tare kuma ya tara da ita mutum ya auri mace ya tara da ita bayan ya tara da ita sai tarar tana da ciwo ko kuturta ko taɓin hankali ko tana da kirci shi ne sai na umar ya ce to ta ci sadaki tun da har ya riga ya tara da ita bima yastahillu min farjiha tunda har mijin ya tara da ita wannan sadaki ne ta ci wa zalika gurmun ala waliyiha haka ya taho a kitabul musannaf sai ya zamanto zai karɓi kuɗinsa akan a wajen waliyinta kaga anan ya fassara man garrahu wanda ya tafi a littafin bulugul mara man garrahu ha wa ya rude shi wa ya rude shi a wancan lafazi na kitabun musallam ya ce waliyin waliyyanta shi ya ruɗe shi saboda haka shi zai biya shi a shekara akwai lokacin da matsala take samun waliyi eh, matsala ta samu waliyi kai ka daura aure kadai a waye gari kana biyan sadaki saboda sakaci ya kamata ka binciki lafiyar matar da za ka aurar to sai zama baka yi ba ka aurar da mace tana da tabin hankali irin wannan aure ba su kirguwa a kasan nan mutum da yawa zai auri mace daga baya ya gane cewa tana da iska ishe wancan na da iska sai uban ya ce maka aikin tana yarinya to ko tana yarinya ka san tana da iska ba za ka faɗa ba sadaku فلها الصداق بمسه إياها وهو له على الولي a sunan السنن na على الإمام البيهقي yana mujallar na bakwai shafi na da sai na umar ya ce waliyin zai biya sadakin amma ita ainihin sadakin ta riga ta ci tunda har wannan mijin ya tara da ita hadisin yana ma'arifatu sunan wal asar na al bai al-baihaqi wa dhalika li zawjiha gurmun ala waliyiha wato mijin zai nemi waliyin ya biya shi wannan sadaki kuma ya taho a kitabul istiska sharhin muwatta na ibnu abdul barri mujallad na biyar shafi na 419 yanzu mun samu hujja ta biyu akan cewa aure yana iya mutuwa saboda an tarar da ma'auri ko ita amarya ko ango an tarar da shi yana da ciwo aure yana iya mutuwa ta bayanin wa wancan hadisin mazan Allah bai inganta ba wannan fa hadisin sayyidina Umar hadisin na umar yana da rauni amma akwai malaman hadisi da yawa da suka inganta shi to sai ya kara da wata hujja har yanzu warawa sa'id ibn mansur fi sunanihi sa'id ibn mansur ya sake rawaito hadisin don wancan ma hadisin da muka karanta hadisin na umar shi ma riwayar sa'id ibn mansur ne na sunan sa'id ibn mansur hadisin 821 an aliyin nahwahu nahwahu an karbo daga sayyiduna ali makamancin haka so kaga an samu hukuncin sayyiduna umar an samu hukuncin sayyiduna ali an samu mutum biyu kenan cikin khulafa'ur rashidu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin so kaga in ma ba a samu hujja ta sunnar manzon Allah ba an samu hujja ta sunnar sayyiduna umar da kuma sunnar sayyiduna ali shi sayyiduna ali yanda hadisin ya taho wazada an samu ƙari ya ce wa biha karnun idan mutum ya auri mace sai ya tara tana da ƙari shi ake nufi da karnun tana da ƙari da larabci akan ce wa mata alƙarna uminan nisa'i alƙarna wannan ya taho cikin kitabu tazib na al'imam al'azhari allati fi farjiha mani'un idan mace ya kasance a al'auranta akwai wani abu da ke hana a yi jima'i da ita akwai abin da ya fito cikin al'auranta ya toshi yamna umin suluki da fihi namiji ba zai iya ratsa ka ba saboda wani abu ya fito cikin al'auranta to abubuwan da ke fitowa cikin al'auran mace imma guddatun galiba ana iya samun ƙari ne tsoka ce za ta zama curarriya haka nan ta fito a al'auranta ta toshe mata gaba aw lahmatun murtatika eh, ko a samu wato tsokan nama ce ba abu ne mai tauri ba tsokan nama ce za ta fito ta rufe al'auran au abnun tana iya yiwa ma kashi ne yuqalu li zalika kullihi alqarn duk waɗannan idan aka samu jikin mace sai a ce ita wannan mata tana da alqarnu alqarnu ba kaho bane ce kari wato tana da kari cikin al'auranta wannan yana gwada al'auranta a toshe yake me ya toshe shine ya bayyana dalilai daban-daban wanda mata yana faruwa da su sayyidina ali ya ce ya ƙara da wannan akan waɗancan bayanai na sayyidina umar allah ya ƙara musu yarda shi ne sayyidina ali sai ce to idan mutum ya auri mace ya tarar da ita a toshe ya tarar da ita wannan matar a toshe fa zawjuha bil khiyari mijinta yana da zabi fa in massaha sayyidina ali ya ce in ya shafe ta falahal maharu to ta ci sadaki bi mastahalla min farjiha saboda abin da ya halarta na al'aurarta yanda hadisin ya taho littafin sunan ibn mansur قال علي رضي الله عنه سيدنا علي يتي أيما امرأة نكا نكهت duk sa'ilin da mace aka aurar da ita wa biha barasun tana da kirci au jununun ko tana da taɓin hankali au jubamun ko tana da kuturta sai ya ƙara aukar nun ko tana da ƙari a cikin al'auranta fa zawjuha bil khiyari ma lam yamassaha yanda hadisin ya zo kenan fa zawjuha bil khiyari ma lam yamassaha saboda shi ibn hajar yakan kawo hadisi a cikin bulugul maram riwaya bil ma'ana maimakon ya kawo asalin nassin hadisi wannan ba laifi bane matukar mijin bai taba ta ba yana da damar ya sake ta in sha'a an saka in ya ga dama ya rike ta wa in sha'a tsallaka in ya ga dama ya sake wa in masaha in kuwa ya shafe ta falahal maharu to ta samu sadaki bi mastahalla min farjiha yanda hadisin yazo kenan to shi ma wannan hadisin na sayyidina ali yana da illa guda daya illar ita ce al sha'abi da ya kawo hadisin ah, lam yasma' minhu al-imamu sha'abi bai taba cin hadisi daga wajen sayyidina Ali bin Abi Talib ba saboda aka ce hadisin ya zama to munqati wanda yana cikin kitabul ilal na al dara ad-Darqutni mujallad 4 shafi na 97 mukara har yanzu wa min tariqi sa'id ibn al ta hanyar sa'id ibn musayyab kuma domin wancan hadisin da muka karanta na sayyidina ali ba hadisin sa'id ibn musayyab bane hadisin al-imam ash-sha'bi shi yasa ce wa min ki sa'id ibn musayyab domin shi ya rawaito hadisin sayyidina umar na baya shi ma kuma akwai illa domin sa'id ibn musayyab lam yasma' min umar bin al-khattab don haka yasa hadisin sa shi ma mun munqati amma dai babu shakka hadisan suna da suna da kyau kamar yadda zamu ji a gaba wato an samu hadisi ta hanyar sa'id ibn musayyab yace Allah ya kara masa eh, Allah ya masa rahama shi wannan tabi'i ne yana ba da labarin sayyidina Umar yace qaba bihi Umar fil innini sayyidina Umar ya hukunta hakan ya hukunta hakan ga mara sha'awar jima'i al'innin da larabci al'innin mara sha'awar jima'i al'ajibu anil wakwai mutumin da baya iya jima'i namijin da bai iya jima'i shi ake kira al'innin da larabci ah, yanta ya malamai suna cewa rubba mashtahahu wala yumkinu tana yiwa yana sha'awar amma dai ba zai iya ba kenan kamar ka ce mai mataccen al'aura mutumin da gaba daya bai iya kusantar mace ko da yana da sha'awar ba zai iya ba da larabci shi ake kiransa al'inni wanda ya taho cikin mugdin muftaji musallar nabi shafi na biyar. ma'ana ku an yakuna rajulu gairu qadirin ala dukhuli bil mar'ati mutum ya zamanto ba zai iya tarawa da mace ba ma'a salamatil a'dha'i zahiran tana yiwuwa jikinsa lafiya kalau jikinsa lafiya kalau amma kuma babu sha'awar ba zai iya ba ana samun irinsu haka na ya zo cikin tahzibul luga na al-imam al-athari a mujallal na farko shafin 119 abu ubaidin yace ba kuma namiji kadai bane ana samun mace ita ma namiji ana kiransa al-innin mace ana kiranta inninatu innina hiya allati la turidu rijal mace ce ba ta da sha'awar maza kwata kwata kuma ba wai tana sha'awar mata ba ne. a'a babu sha'awar jima'i a tare da ita sam sam shi ma namijin bayi da sha'awar jima'i sam sam tana yiwuwa kuma in ka dubi jikin su lafiya kalau to sa'id ibn musayyib yana ba da labari yace zamanin sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda sayyiduna umar yayi hukunci idan aka samu haka bayan an kulla aure an kulla aure da mace sai ya zama to mijin baya iya ta sai na umar sai ya hukunta idan an ce ya hukunta a zamaninsa ya zama doka idan aka kulla aure mace ta tarar da mijin baya bayi da sha'awa an yi ajjala sanatan za a jinkirta masa tsawon shekara guda ya nemi magani to kaga ita wannan matar ta kaddara ya hauta kaddara ya hauta rishadu husi kafin sai ce to waɗanda suka rawaito hadisin na amintattun malamai ne hadisin yana kitabun musannaf ibn abi shayba an umar min turukin ukhra an samu hadisin ta hanyoyi daban-daban wanda in ka dubi kitabun musannaf duk zaka gani kuma dukkan su lakin ha ma'luda kulluha duk hanyoyin hadisan da aka ruwaito sai ka samu inda ta ilimin hadisi ne sai an ce kai wannan hadisin akwai aibu tana akwai aibu tana to amma ta inda hukuncin yake tasiri shine shi ibnu hajar bai kawo ma gefen da hujjar ta inganta ba gefen da hujjar ta inganta sai to bai kawo ba shine gefen abdullahi bin mas'ud hadisin abdullahi bin mas'ud an samu hadisi mawqufan daga abdullahi bin Masu. abdullahi bin Masu ya ce yu'ajjalul inninu sanatan mutumin da bai da sha'awar jima'i idan ya kulla aure za a jinkirta masa tsawon shekara guda fa jama'a idan har Allah ya bashi lafiya ya iya jima'i da ita wannan mata shi kenan matarsa ce wa illa idan aka samu shekara guda bai warke ba furrika huma, sai a raba tsakaninsu abdullahi bin Masu. sahabin manzon Allah wannan ya tabbata daga wurin shi yana kitabun musannaf ibn abi shayba mujallal nabi shafin 206 sannan akwai al'asar da aka samu daga sayyiduna usman kaga hujjar da ya kawo na sayyiduna umar da sayyiduna ali suna da illa waɗanda bai kawo din ba shine hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin sayyiduna usman sayyiduna usman yana cikin kulafa'ur rashidun sannan akwai hadisin al-mughirah bin shu'ba shi ma sahabin manzon Allah ne radiyallahu anhum ajma'in waɗannan dukkansu sun tabbatar da wannan hukunci annal innina yu'ajjal sana mutumin da ya to an kulla aure mace ta tarar da shi bayi da sha'awar jima'i to za a jinkirta matsawon shekara guda ya nemi magani in ya samu shikenan aure ya tabbata in bai samu ba sai a kashe auren wannan in ka samu ul galil mujallal na shirin shafin 324 zaka ga bayanai game da al'asar da aka samu al'asar da aka samu na sahabban annabi muhammad so kenan babu shakka ana kashe aure saboda matsala wannan ya samu asali daga sahabban manzon allah ya samu asali daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hujja da aka kawo na hadisin manzon allah bai inganta ba kai tsaye amma sahabban annabi fa an samu hujjoji cewar tabbas sun hukunta ana kashe aure saboda ne saboda matsala ta ciwo wanda ya bayyana daga bayan kulla wannan auren ya zo ta hadisin sai na usman ya zo ta hadisin al-mughira bin shu'ba ya zo ta hadisin abdullahi bin mas'ud sannan ga hadisin sai na umar da kuma na ali ko da yake hadisan nasu waɗannan suna da rauni اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح بلوغ المرام مجلد نوح شافنا تربيد ستين الإمام الصنعاني ya magana kan waɗannan hadisai da kuma hukuncin da suka ɗauka yana cewa اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال الأكثرون إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل الإني wato idan mutum ya auri mace har ya iya tarawa da ita sau ɗaya sai ya samu matsala to ba wannan ne ake ba shi shekara shekara guda ba mutumin da ya auri mace bai iya farawa da ita ba wannan shine ake ba ma shekara guda wannan ita ce fahimtar al'aksarun akasarin malaman fikihu al-imamu al-auza'i al-imamu sauri al abu hanifa al malik al shafi'i to kuma ba wai saboda rashin sha'awar kadai ba in taraka jima'aha li illatin ujjila laha sana rashin lafiya ya kan samu mutum ya kasa samun sha'awar jima'i rashin lafiya saboda haka kowane irin rashin lafiya ya samu miji ko da ba wai na mutuwar al'aurarsa ba rashin lafiya kadai ya kama shi ana jinkirta masa tsawon shekara guda amma nan in matar ta nema sai mace ta nemi eh, rabuwa da shi wannan miji kafin nan za a ba shi wannan lokaci na neman magani wa in ka li ghairi illa fala taji amma haka kurun sai miji ya zama to yaki kusantar matarsa domin yana faruwa yana faruwa zaka samu mutum yana da mata biyu sai ce ai eh, in yana ɗakin wannan yana iya kusantar ta amma in je ɗakin wancan aljani yana hana shi wannan ba gaskiya ba ne ya kamata a yi maganin aljani fa ya khiyaru laha saboda ka da ya gwada cewar lafiyarsa kalau ya ce kin kusantanta wannan ba a bashi shekara guda kashe auren ake saboda zalunci me yasa yana cewa alƙawun iyabu ya ce ita faka kafatul ulama duk malaman sunna sun tabbatar da cewa ala anna a mar'ati haqqan fil jima'a. shi jima'i ba hakkin miji ba ne kadai domin akwai mutanen da ke ɗauka su kaɗai suke da hakki maza ne suke da hakkin jima'i banda mata wannan ba gaskiya ba ne mace tana da hakkin jima'i kamar yadda miji yake da hakkin jima'i fa yathbutu al-khiyar laha idza tazawwajat idza tazawwajat al-majbur hakanan idan mace ta auri mutum da ta aura sai ta tarar da cewa ai gaba ɗaya ba shi ma da al'aura me yi wa hatsari aka yi ko wani abu dai ya dai rasa al'auran gaba daya wannan shi ake cewa al-majbub wal mamsuhu sannan akwai mutumin da kuma shi asalin halittar ma babu al-majbub shine wanda tsautsayi ta sa ya rasa al'aura to shi kuma al-mamsuhu wanda asali halittar haka ta zo ba shi ma da al'aura bai gaya wa matar ba kwatsam sai ga shi da aka yi aure ta gane fa yasbutu al-khiyaru laha wannan babu maganar za a ta masa tsawon shekara guda an ba ta zabi zaki zauna da shi a haka in ta ce ta da shi kenan idan kuma ta ki sai a kashe auren wannan yana cikin eh, littafin subulu sala sharhin bulugul maram karkashin wannan babi da muke karanta so karatu da muka yi dinnan waɗannan hadisai suna kawo mana abubuwa guda uku abu na farko menene hukuncin zaɓin rabuwa ta dalilin samun ɗaya daga cikin ma'aura yana da wata cuta mai hukuncinsa shin ana iya kashe aure saboda an tarar da ɗaya daga cikin ma'aura yana da wani ciwo ko ba za a kashe ba wannan ya taho cikin bidayatul mustahid na ibn rushdie a mujallar na farko shafi na 434 in ka lura da hadisai da muka karanta a wannan babi hujjoji da suke nuna cewar za a kashe aure saboda taras da miji yana da cuta ko mace na da wata cuta za ka ga hadisan kowanne muka yi magana muna cewa yana da aibu kusan duka suna da aibu to tun da hadisan ba su inganta daga manzon Allah ba wannan dalili yasa aka samu sabanin fahimta a tsakanin salaf akwai malaman da suke ganin ba daidai bane a kashe aure saboda an tarar da ɗaya daga cikin ma'aura yana da ciwo ba daidai bane saboda ne, saboda babu wata hujja babu wata hujja kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ibn ya ce ikhtalafa ulama fi mujabil khiyar bil uyubi لكل واحد من الزوجين وذلك في موضعين أحدهما هل يرد بالأيوب أو لا يرد shin idan mutum ya aure tarar da mace tana da aibu mace na da wani ciwo yana da damar ya fasa auren ko a'a ƙarƙashin wannan tambaya aka samu saɓanin fahimta ya ce idan kunna yuraddu famin ayyaha yuraddu wa ma hukum zalika idan ka ce ana iya fasa aure saboda an tarar da ɗaya daga cikin ma'aura yana da ciwo ana iya fasa aure sai a ce to ne hujjarka ka san hujja ita ce ke tabbatar da gaskiyar magana shi ne ce fa'inna malikan wa shafi'iyya wa asabahu ma qalu da alimamu malik da alimamu shafi'i da mabiyansu suna cewa al'uyubu tujibul khiyar fi raddi awul insa alimamu malik alimamu shafi'i sun tabbatar da cewa idan aka tarar da aibu ga aure to mutum yana da damar ya fasa wannan aure ko ba wai ta gefen miji kadai ba hatta gefen mace mace ta yi aure ta tarar da wannan mijin yana da aibu yana da wani ciwon da ba za ta iya zama da shi ba tana da damar ta fasa wannan auren shi ma miji idan ya yi aure ya tarar da mace tana da aibu yana da damar ya fasa auren fasa auren shi saki ne idan ya yi saki tun da an ruɗe shi waliyinta zai biya shi kuɗi to amma ahlu bahiri suke cewa la tujibu khiyaru rajul wal imsaku masabata ibnu hazmi kenan don haka in ka dubi littafin al-muhalla eh, ibnu hazmi yace babu dalilin da zai sa a kashe aure saboda an tarar da wani yana da ciwo babu dalili saboda duk hadisan da muke kawowa suna da rauni suna da rauni kuma ya samu daga cikin salaf wanda ke karfafa masa kamar umar bin abdulaziz wanda shi ma yana cikin tabi'ai kuma ga shi shugaba ne la'akari da hujja eh, eh, la'akari da hujja mai hujjar da take nuna za a iya kashe aure saboda an tarar da wani ba shi da lafiya to ta gefen hadisin manzon Allah hadisin bai inganta ba wannan hadisin da muka karanta to sai mu dawo gefen sahabbai ya tabbata gefen sahabbai ya tabbata ta zama ce sai na usman ya hukunta haka sannan gashi an samu hadisan Abdullah bin mas'ud al-mughira bin shu'ba sayyidina umar sayyidina ali bin abi talib a ce sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali bin abi talib ar rashidun sun yi wanda hukunci to shine sai sai suke tambaya shin aikin sahabi hujja ne maganar sahabi hujja ce wannan dalilin ya sa ibn hazmi mazhabar su su yarda da cewa za a kashe aure saboda an samu matsala ta rashin lafiya a gefen miji ko mace ba saboda hujja ta tsaya ga maganar Allah maganar manzon Allah amma don fahimtar sahabi a ganin su ba hujja ba ce to galibi malaman suna suna cewa a'a ai magana ta tabbata daga waɗannan kulafa idan aka ce ga hadisin manzon Allah alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ashe koda ba a samu hadisi daga manzon Allah ba idan aka samu hujja daga khulafa'ur rashidun ya isa gashi an samu hadisin sayyidina Umar ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa biha jununun aw juzamun aw barash ga hadisin sayyidina Ali aw qarnun falaha صداقها kamilan سيدنا umar سيدنا علي sun ce idan mutum ya auri mace ko mace ta auri miji sai ta tarar da mijin yana da tabin hankali ko yana da kuturta ko yana da kirci ko mutum ya tarar da matar tana da ƙari al'auranta a toshe wa zalika gurmun li zawjiha ala waliha wanda hukuncin da sayyidina umar yayi <clears throat> shine mutum ita wannan mata ta ci sadaki amma kuma waliyinta zai biya sadakin to idan ka kaddara ma babu hujja ta hadisin manzon Allah babu hujja ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu dawo ga kiyasi idan muka dawo ga kiyasi alqiyasu alal bai'i mu yi kiyasin aure da ciniki ai da auratayya da cinikayya duk suna babin mu'amala duk suna ƙarƙashin mu'amala fa innal qa'ilina bi mujibil khiyar lil aib fi nikah qalu an nikahu fi dhalika shabihun bil bay' ai aure yana kama da ciniki aure yana kama da ciniki kaga idan mutum ya kulla ciniki sai da ka sai kaya sai ka koma gida sai ka tarar da kayan nan jabu ne a shari'ar musulunci za ka dawo da kaya a maida makudinka to tun da cinikayya da aure daidai suke ta ya za a yi a ce a gefen aure ba a yadda idan ka kulla aure ka tarar da matar tana da matsala ka rabu da ita ba amma a ciniki an yadda alhali kuma kiyasin guda ne wannan ita ce fahimta mafi inganci saboda haka yasa la'akari da an samu hadisai da suka inganta daga sahabban manzon Allah sahabbai sun ba da fatawar ana kashe aure saboda an samu cuta an samu ciwo a tsakanin miji da mace kuma na biyu saboda kiyasi kwatanta aure da ciniki su kaga an samu dalilai saboda aka yi sa malaman suna sukarin jayar da wannan hujja dalilin haka ya sa za ka ga bayanin ibn kemiya ya yi magana a kan wannan matsala sosai a littafin majimu fatawa mujallar na 28 shafi na 383 yana cewa wa min al-huquqi al-abwa'i fal wajibu al-hukmu bayna az-zawjayn bima ta'ala min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan wanda ka'idar aure abinda Allah ya gina aure akai shine al-imsaku bil ma'ruf aw at-tasrihu bil ihsan a riko na gaskiya idan aka ce riko na gaskiya kaga babu babu babu yaudara in dai za a bi abinda Allah ya faɗa a alqur'ani alinsafu imsaku bil ma'ruf aw at-tasrihu bil ihsan fa yajibu ala kullin min az-zawjayn kaga ya zama dole ga miji da ita mata an yu'addiya ila al-akhari huquqahu bi tibi nafsin wa shirahi sadri mace ta ba da haƙƙin mijinta miji ya ba ma mace haƙƙin haƙƙinta fa inna lil mar'ati 'ala ar-rajuli haqqan fi malihi mace na da hakki a dukiyar miji ne hakkinta as-sadaqu shine sadaki Wani nafaqatu bil ma'ruf da ciyar da ita wa haqqan fi badani sannan bayan hakki ta gefen dukiyarsa matarka tana da hakki a jikinka wanne ne hakki na jikinka wa huwa al-isharatu wal mut'a shine cire mata sha'awa wannan hakki bi haythu law ala minha istahaqqat al-furqa bi ijma'il muslimin saboda haka inda mutum zai auri mace yayi watsi da ita ya daina tarawa da ita malamai gaba ɗaya malaman sunna sun ce ya kamata a kashe aure. duk mutumin da zai auri mace ya yi mata ila'i alaminha istahaqqat al-furqa ta cancanta a kashe wannan auren dan akwai mutumin da zai auri mace da to ya ya rataye ta baya ko kulawa da ita wa kadalika law kana majbuban aw inninan ibn taymiya yake haka idan mace ta auri mutum sai ta tarar da shi ai bayi da sha'awar mata ko ta tarar da shi ya samu matsala ko an taba a hatsari ya rasa al'aurar shi gaba daya la hu jima'uha ta yanda ba zai taba iya kusantar ita wannan mata ya cire mata sha'awar jima'i ba fa hal furqa ita wannan mata tana da damar ta ce a kashe wannan auren wa hawa wajibun alai yi hukuncin jima'i ga mace ita duk mutumin da ya auri mace jima'in nan ga ita wannan matar wajibi ne inda aksarin ulama akasarin malamai sun tabbatar da wannan to saboda haka abin da ya faɗa din nan zaka samu wannan shine duk maganar malaman sunna eh, zaka gani a cikin hashiyatul imami da mujallar na nabi shafi na 281 haka sharh muntahal iradat mujallal na biyar shafi na shafin biyu da uku da kuma tuhfatul muhtaj mujallal na bakwai shafi na uku da da hamsin biyu. a littafin majmu'u fatawa har yanzu a mujallar na talatin da da biyu, shafi na saba'in da uku, aka masa tambaya an na rajulin ta waje imra'atan ala annaha bikirun mutum ne da ya taho neman aure <clears throat> sai aka ce mar an ba shi aure budurwa fa bana tsayiban bayan an kulla auren da ta zo sai ta ce ita ba zawara ce to kaga nan an ruɗe shi fa hallahu fakkun nikahi shin anan mutumin nan yana da damar ya kashe auren wa yarjibu ala man garrahu amla ya tunda sadaki ya riga ya biya ko da ya tara da ita wannan mata yana da damar ya zo wajen waliyin ya ce biya shi sadakin shi sai ibnu taymiya ya ce lahu fasqun nikahi yana da damar ya kashe aura walahu an yutaliba bi arshi sadaqi yana da damar ya zo ya samu waliyin ya ce kai na auri wannan matar a wajenka a matsayin budurwa ne saboda aka kasa min sadaki dubu ɗari to ni kuma na tarar da ita bazawara ce da bakinta ta gaya mun ba zaura ce ka taba aure to saboda haka sadakin zaurawa kuma ya kaga dubu arba'in ne sai a bani raran dubu sittin in ji ibn taimiyya ya ce falahu arshi sadaki sai a bashi rara wa huwa tafawutu ma bayna maharij bikri wa sayyidi sai a yi lissafin sadakin budurwa da sadakin bazawara bambancin su nawa ne ita wannan da a ce an aurar da ita a matsayin bazawara nawa za a ce sadakinta yanzu ga shan aurar da ita a matsayin budurwa sadaki dubu ɗari to inda bazawara ce nawa ne sai a bashi ragowar kuɗin saboda ka sai fita hankalinta ya fita hanyarta fa yun kisu bi nisbati min al-musamma wa idza fasaka qabla dukhul saqata al-mahru yace idan aka idan aka daura auren lokacin da aka daura auren kafin ta tare an riga an daura aure a matsayin budurwa kafin ta tare sai labari ya iso ga ango cewa matakan nan ba budurwa bace ba zawara ce sai ce to sai ya zo ya samu wali kaga kenan ba ta ma tare ba saboda aka sadakin shi kawai za a maida masa faƙafar maharu ba ta ci sadakin ba domin ba ta tare ba sai a mayar masa da sadakin shi aure ya lalace haka na a cikin majmu'u fatawa yace eh, yana mujalla na 32 shafin 171 babul uyubi fi nikah su'ila an imra'atin tazawwajat bi rajulin falamma dakala ra'at bi jismihi barasa mace ta auri mutum lokacin da ta kare sai ta ga kirci a jikinsa shin ita ma tana da damar ta nemi a kashe auren fa hallaha an tafaka alaihin nikah shine malam yace idza bahara bi ahadiz zawjayn ai bai tsaya ga gefen maza kawai ba gefen namiji ko gefen mace bi ahadiz zawjayn mace ta auri mutum ta tarar da shi yana da tabin hankali mutum ya auri mace ya tarar da ita tana da tabin hankali aw juzanu ko kuturta au barasu falil akhari fasqun nikah saboda haka kowanne yana da damar ya nemi a kashe aure lakin idza rabiya ba'da zuhuril aibi fala fasala amma kuma suna da damar zama haka domin mace ta auri mutum sai aka samu yana da tabin hankali saboda tana son shi sai ta ce ta yadda ta zauna da shi a haka magana ta kare ba za a kashe auren ba sai a ci gaba da zama haka wa idza fasakat falaysa laha an ta'khudha shay'an min jihadiha wa in fasakat qabla dukul saqata mahruha idan aure ya mutu kafin ta tare to nan babu maganar sadaki kuma kaga babu idda babu idda tun da dama bata tare ba duk auren da ya mutu kafin mace ta tare babu keɓanta a tsakaninta da miji wannan auren ba za ta yi idda ba to sannan na ƙarshe shine mutumin da zai yi aure ya sanya sharadi yana cewa idan mace aka yi sharadi a kanta domin akwai mutumin da zai kulla aure kafin a yi auren zai ce yana da sharadi yana da sharadi ita wannan mata ta kasance kaza to idan wannan sharadi ba a cin masa ba shi ma yana da damar kashe wannan auren wannan ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya shi ma a littafin zadul ma'ad ibn qayyim jawziya ya tabbatar da wannan yana mujallal na biyar shafi na 18 musamman yayi babi game da kashe aure saboda an tarar da cuta ciwo a tsakanin ɗaya daga cikin ma'aura ya ce fasulun fi hukumihi wa kula fa'idi fi ahadin zaujai ne ya ji dubi sahibihi barasan au jununan au juzaman au ya kunu zauju inninan wa ja'ad tafriqu bil unna an umar wa usman ibn qayyim jawziya yana tabbatar da cewa wannan shine hukunci wannan shine hukunci na gaskiya duk sa'ilin da aka kulla aure sai aka samu ɗaya daga cikinsu yana da matsala to idan ɗayan ya koka ana iya kashe auren ya ce an samu hadisin sai na umar sai na usman abdullahi bin mas'ud samura bin jundub muawiya bin abi sufyan al-haris bin abdullahi bin abi rabi'a al-mughira bin Shu'uba. ya kirga sahabban manzon Allah waɗanda sun tabbatar da wannan hukunci ya ce lakin na umar wa mas'udin wal mughira ajjaluhu sana da sayyiduna umar da abdullahi bin mas'ud da al-mughira bin shu'ba sahabbai su ne suka ce idan mutum aka yi aure sai aka tarar da shi bai iya jima'i da mace to za a ba shi shekara guda ya nemi magani amma sai na usman muawiya bin abi sufyan samura ba su ba da wannan shekara guda din ba kaga ya nuna hatta su tsakanin sahabbai cewa za a ba wa mutum shekara guda abu ne wanda ba su yi ittifaki a kansa ba Alhari bin abdullah shi kuma ya ce za a ba wa mutum watanni goma bai kai wata goma sha biyu ba ya nemi magani to ba wannan kadai ba akwai hadisin da muhammad bin sirin ya ba da labari game da sai na umar bin khattab ba aka rajulan ala ba'd si'ayati fatazawwaja imra'atan wa kana aqima sayyidina umar ya taba ba mu wani aiki daga cikin mutanensa waɗanda ya ba su mukami shi wannan mutumi da ya tafi inda aka tura shi aiki sai ya samu mace sai ya aura to asali wannan mutumi kuma baya haihuwa shi ake cewa al'aqim al'aqim shine man la yuladu lahu to lokacin da sayyidina Umar ya samu labari wannan mutumin yayi aure sayyidina Umar sai ya tambaye shi a annaka aqimun shin kafin a ɗaura auren ka gaya wa matar kai ba ka haihuwa ai ka ga haihuwa al'amari ne na Allah to amma mutum yana iya gane cewa yana da matsala ka yi aure na ɗaya na biyu na uku duk ba a samu haihuwa ba wasu matan ma sai bayan auren ya mutu sun yi wani aure sai kaga sun haihu kaga ka fara ganewa ko ma ka gane cewar a gefen ka akwai damuwa to matukar ka san da wannan to ya kamata idan za ka yi aure sai ka faɗa wa matar kana da matsala na haihuwa sai na umar ya tambaye shi ya ce masa kafin ka yi auren ka gaya wa matar cewa kai kana da matsalar haihuwa kala da ya ce ani ban gaya mata ba kala sai na umar ya ce fantari ka sake komawa ha ka gaya mata cewa kana da matsalar haihuwa amma tun da an riga an kulla aure sun makayyar tana da zafi. ko dai ta zauna da kai a haka ko kuma ku rabu wa ajjala majnunan sana sayyidina umar ya ce eh, zamaninsa mutum ne ya aure sai matar ta tarar da shi yana da tabin hankali sayyidina umar sai ba shekara guda ya nemi magani fa in afaka in ya warke wa illa farraka bainahu wa bain imra'ati idan bai warke ba sai a kashe auren to idan mutum kaga wannan ya tabbata akwai ciwo kenan to mutum yana iya sharaɗi kansa ba sharaɗi kamar da kana iya sharaɗi a ciniki kana iya sharaɗi ga aure Shi shine ibnu qayyim yace wa amma idza ishtarata salama au sharata al-jamal fa banat shawha'a dan kana iya auren mace akan siffa baka taba ganin ta ba kana iya auren mace wani da Allah a garin ku nema mun wata bazawara ka nema mun bazawara doguwa fara kaza kaza to ka ce fara ibn al-qayyim jawziya yace da aka kulla aure aka kawo maka sai ka gafin tabbaka kirin sharafaha bayda fa banat sawda'a sai ka ce shirya ki je gida ta ci sadaki kuma wani ta biya ka sadakin ka aw bikran fa banat sayyiban ko ce da Allah ne ma min mace amma budurwa sai sama maka mace da yake ana wakilci ana wakilci kana iya wakilta wani ya karba maka auren baka ganta ba amma saboda siffa wance kaza da kaza kamar dai ciniki ne ina so ka nema min mota ga siffan ta ga komi ta sashin ciniki halal ne haka ma ta sashin raure saboda ka kace bikran budurwa nake so da ta kare ka ba na sai ba sai ta zama ba zauna kaga an yi sharadi kafin auren shine ibnu qayyim ya ce falahul fasxu mutum yana da dama ya bata auren fi zalika kullihi fa in kana qabla ad-dukhuli fala mahara laha in kafin ta tare ne ya gane to kaga kenan dama sadakin bata ci ba za ta dawo da sadakin wa in kana ba'dahu idan bayan ta tare ne gaskiyar ta bayyana falahal maharu to ta ci sadaki wa huwa gurmun ala waliha in kana garra kaga kenan in waliyin ya yaudare shi ya rude shi to waliyin shi zai biya sadakin wa in kana tiyal garratu to idan kuma ya kasance ita matar ce ta yaudaran fa don ana iya samu shi waliyin bai ma sani ba waliyin bai ma sani ba saboda shi waliyi yana iya kasancewa ɗanta yana iya kasancewa babbanta ko ɗan babbanta a rashin mahaifinta da kuma ɗan uwanta na kusa su tana yi wa ya kasance waliyi bai ma san ita wannan matar ta taba yin aure ba saboda haka kaga kenan ita ce ta yaudara waliyin ya tambaye ta kin taba aure ta ce eh ban taba aure ba ni budurwa ce miji ya gane cewar bazawara ce raja'a alaiha bihi in kana qababatu sai bayan ta tare an kwana sai ya gane bazawara ce to sai ya ce ban sadaki na sai ya karbi sadakinsa kuma ta bar gidan saboda ita ta yaudara nafsa ala hada ahmad wannan shine bayanin al-imam ahmad bin hanbal wannan duk yana cikin bayanin ibn qayyim al-jawziya Allah madaukake masa rahama to sai abu na biyu wanda ya kamata mu sani game da wannan darasi shin waɗanne cututtuka ne suke halatta a kashe aure saboda in ka dubi littafin fikihu zaka ga cututtukan wasu suna kai su har guda tara wasu bakwai to ibn kami jawziya a bisa bayanin da ya kawo cikin littafin zadun ma'ad la'akari da hukuncin da sahabban manzon Allah suka yi yana cewa alqiyas anna kullu aibin kullu aibin yunasiru zawja al-akhar minhu wa la yahsul bihi maqsud an-nikah min ar-rahma wal mawadda yujibu al-khiyar wa huwa awla min al-bayt duwani aibu wanda mutum ya taras ga aure yana ba shi damar ya kashe aure, duk wani aibu kamar ciniki ne sai ibn qayyim jawziya ya ce to ai aure ya fi ciniki karfi wa ya faɗi wannan manzon Allah manzon Allah shi ya ce duk wani sharaɗi a duniyan nan sharaɗin da ya fi cancantar a cika manzon Allah ya ce shi ne na aure duk wani sharaɗi da za ka yi a rayuwarka sharaɗin da ya fi cancantar a cika shine sharadin da aka kulla aure a kansa su kaga kenan a wannan ta wannan bayani na manzon Allah aure ya fi ciniki karfi aure ya fi ciniki karfi saboda haka inna shurutan e, mushtarata fi nikahi aula bil wafa'i min shurutil bai'i ibn qayyim jawziya yace idan aka kulla sharadi kafin aure cika wannan sharadi ya fi muhimmanci akan sharadin da za a kulla kafin ciniki وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مجبونا بما غر به وغبن به Allah da manzo ba su taɓa cewa a cuce ka kayi yi akan wannan cuta ba an sai an baka dama kana iya haƙurin kana iya karɓar haƙƙinka saboda haka a shari'a man ta dabbara makasu da sharifi wa mawaridihi wa adlihi wa hikmatihi wa mashtamala alaihi min al lam yakfa alaihi rujhan hadha idan har ana magana cewa ana iya kashe aure saboda an samu cuta yace wannan babu shakka shi yafi dacewa da asalin shari'ar musulunci domin musulunci bai yarda a samu yaudara ba bai yadda a samu yaudara ba annabi sallallahu alaihi wasallam eh, in ka lura mun karanta a baya game da wata mace da ake kiranta fatimatu bintu qais da ta zo take tambayar manzon Allah shawara tana tambayar annabi shawara game da auren mutane biyu da muawiya bin abi sufyan da kuma abu jahal sai manzon Allah ya ce to muawiya dai fasuluku la ma lahu talaka ne bai da komai bai da kuɗi sai manzon Allah ya ce amma abu jahamin fala yabu asahu an atiki abu jahan baya aji sandarsa ko da yaushe sandarsa na kan kafada wato mai dukan mata ne me ya annabi yake nufi a nan ashe duk wani aibu wajibi ne a fito da shi kafin a yi aure ba wai gulmace ba kaga ba wai annabi yana bata mu'awiya ba ne ba kuma annabi yana bata abu jahan ba ne amma idan akwai aibu komi kankantarsa kafin a yi aure a faɗe shi saboda ka in ba a faɗa ba mutum yana da damar ya fasa wannan auren Matuƙar ya tarar da aibu wanda wanda aibun nan yana iya hana samun abu biyu domin aure an gina shi ne akan ar-rahma wal mawadda shine ibnu qayyim jawziya yace idan har la ya hasudu bihi maqsudun nikahi min al-mawaddati war rahma yujibu al-khiyar matukar aibun da ka taras zai raba ka da son wannan matar ko zai raba ka da tausayinta domin da yawa zaka ga mutum ya auri mace amma da aka gama auren bayan ta tari in ya kalle ta haushinta yake ji maimakon in ya kalle ta ya yayi jisa sha'awa sai zama haushinta yake ji makasudin auren babu shi saboda ka wannan auren ba zai dade ba ya kalle ta yana jin haushi kaga maimakon a samu soyayya a samu tausayi sai dai mugunta saboda ka yana iya tafiya ya kwana bakwai ko ce ne bai aiko mata ba ya manta da ita duk inda ka samu aure yana da wannan tangarda ka bi salsala je ka taras akwai munakisa a cikin shi matukar auren an dukunku na sharri to karshen ta sai ya zama haka saboda haka ta eh, ibn qayyim jawziya yake cewa duk wani sharadi wanda mutum ya kulla akan aure abinda zai iya lalata wannan auren yana iya fasa aure a dalilinsa sai a ƙarshe abu na uku wato shi ne, akwai sharaɗi kafin a raba aure ɗin sharaɗi na farko shi ne. kafin a kashe aure ta dalilin an samu ciwo adamul ilmi bi wujudil la'aibi inda al'akadi lokacin da za a ɗaura auren kai ka san da abin ko baka sani ba idan angon ya san da wannan aibu kafin a ɗaura auren duk da haka yayi shiru aka kulla auren to bashi da zaki sharadi na farko kenan na biyu adamu riba bihi ka auri mace ka dauka budurwa ce ashe bazawara ce da ta zo ta gaya maka wani ni fa bazawara ce ce to bari mu gani dai bayan kwana bakwai sai ka kai ba zan yi hakuri ba to me ya hana a ranar farko ku rabu saboda haka kenan lokacin da ka gane sai ka yi shuru sai da aka samu wani lokaci sannan sai ka taho kace za ka yi gore to ba za a saurare ka ba na uku talabu zauja a tafriku min alqawmi mace ta a wuri mutum sai ta tarar da yana da tabin hankali misali ta tarar da shi yana da tabin hankali ta zauna a gidan ta yi shuru in ta zauna a gidan ta yi shuru aure na nan saboda haka ba a kashe auren sai ita ta nema ta nema ta wajen alkali sai ta yi kara in ba ta yi kara ba za a kaddara ta yarda da wannan miji ko da dai yana da tabin hankali sannan na hudu salamatu ta fariki mace ta auri mutum ta samu yana da tabin hankali da ta je kotu ta ce tana neman a raba auren sai alkali ya gane ita ma tana da tabin hankali to tabbatai yana neman a kashe auren tabbatai kaga dalilai guda hudu malamai suka ce waɗannan sharuɗa suna hana wannan damar na cewar mutum ya nemi a kashe aure saboda ya tarar da ciwo ga abokin zamansa wannan yana cikin bada'i'u sana'i a mujallar nabi shafi na 325 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك